وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور Allah shi ne wanda ya raya ku ta yadda ya samar da ku bayan kun kasance babu sannan kuma zai kashe ku idan shekarun rayuwarku sun cika sannan zai raya ku bayan mutuwarku domin ya muku hisabi akan ayyukanku ya muku sakayya akan su lalle mutum mai yawan butulci ne ga ni'imomin Allah duk da bayyanar su ta hanyar haɗa shi da wani cikin bauta.